قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من اصحاب الصراط السوي ومن اهتدى يا كي wannan manzo ka ce ma waɗannan masu ta manzanni kowanne daga cikinmu mu da kufa yana jiran abin da Allah zai gudanar ne to ku saurara lallai da sannu za ku sani babu makawa suwaye ma'abota ta farke madaidaici kuma su ne shiryayyu mu ko kuma ku